Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Thank you. na da ke sauke hawan jini a bari ya huce VOA rediyo suke Yau ga shirin da ke sauke hawan jini a bari ya huce VOA rediyo suke Shi muke sama yi. Da bani sa Allah sarki. wanne Wanda yau mutum da alayyar mai shaki? Wakar shiri na shirya zan ɗero. Wanda ke saka ku murna ku yi shauki. Shauki. Shi ne shirin da ke sauke hawan jini. Hawan jini. Amari ya huce BOA radio suke. Wannan shirin akwai faɗakarwa. Faɗakarwa. Ya yi fice wurin nishaɗantarwa. Nishaɗantarwa. Sannan akwai abin ilimantarwa. ilimantarwa. Shi yasa shirin yake birge kowa.

ya wuce na sada zumunci, a bari ya wuce na yayi kunci. BOA radio sashen Hausa. A duniyar ga samu akwai faɗi. Faɗi. mana so shi cikin daɗi. Daɗi. Dabbobi ma na san daɗi. Daɗi. Ke adam da ke tara zumuɗi. Zumuɗi. BOA radio kun burge ni. Kwarai suna sauraro. Sauraro. Na san wasu yanzu ne masu ka Wannan shiri yana birge taro. Taro. Sai ciki na da na rero. Masu saurare, Assalamu alaikum, barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya. Na gwamma an tashi lafiya? Lafiya kalau alheri ya gudan naku. lafiya lauya ruwa ruwa ruwa ruwa <laughs> ruwa ruwa ya gyara wannan dai ruwan ne banna baba Allah sarki kai kai kai ka san yawan wuraren da wutar lantarki ta katse haka hanyoyi suka toshe itatuwa suka tuge gidaje su kai ah, ko dan kusa da mu Virginia da sauran bangaren maryland ba dan ba to mu dai muna cikin masu rai da lafiya sai hmm, godiya gaskiya ne sai godiya gaskiya to allah ci gaba da kiyaye mu amin summa amin amin summa amin barka kuma da sallah har yanzu eh barka ka dai allah bai bai ta muna sasawun shekara mun fi haka amin amin amin hmm. Allah nuna mana ta baɗin baɗin dada Amin summa amin. To baba bari mu buɗe wannan babi a yau da mika gaisuwa fata alheri da taya murna ga iyalan honorable alhaji bukar dauda da na alhaji muhammad mustapha gaidam waɗanda za a ɗaura auren 'ya'yansu anwar muhammad gaidam da kuma hadiza muhammad mustapha gaidam wanda za a yi za ɗaura wannan auren ne ranar 29 ga wannan wata na Yuli a babban masallaci da kuma cibiyar islamiyya da take da maturu da karfe biyu na rana bayan sallar juma'a to Allah ya ba da ikon zuwa Allah ya sa an yi adace Allah kuma ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. Amin saba amin. to sai kuma gaisuwar taya murna zuwa ga iyalan alhaji umar faruk mahmud wanda aka fi sani da alhaji afirka tsohon ma'aikacin gidan rediyon choice fm da daurin auren yarsu munaya mahmud wadda ke zaune a birmingham england da angonta umar faruk da za a daura a masallacin gidan hajiya fatima binta habib a lafaz accra wanda za a yi a yau asabar 16 ga watan yuli da misalin karfe 10 na safe iyayen amarya dai su ne yushau mahmud da wakilu mahmud da armiyau mahmud da alhaji idris bin idris to allah ba da zaman lafiya ya ba da zira'a a ba to sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga malam labbo da niger mazaunin birnin new york na rasuwar matan kawunsa alhaji bebe wanda ake kira da hajiya jije a birnin kwanni wadda ta rasu a ranar juma'a ranar arfa kenan ta'aziyya zuwa ga 'ya'yanta Asuman Aku da Ali da Isa da kuma Dima da iyayensa wato Baba Ali da Baba Hassan da Baba Hashimu da Baba Jadi da Baba Buba da Baba Sarki da Baba Dan Sofi da Audun Bukka dukkaninsu a birnin Kwanni. To Allah ji kan hajiya jige ya gafarta mata ya ji kan sauran magabata baki daya. Amin kuma amin. كتشيك قالوا إنا لله وإنا إليه Salamu alaikum maza da mata musulmai ku saulari wannan zantuttuka mai ban tausayi Randa zan bar duniya bayan na rasu mata ta da hawaye don ta masu ‘ya'yana sun yi ta kuka sai suna faɗin ubanmu ya rasu babanmu ya rasu nan da nan sai a shaida maliman. ya zo ya min sallah domin ni na tafi dama ai adana likafani na matata ita za ta min wankan gawa sai min sutura bayan ta gama komai sai ka ji kumar matso za a yi sallan gawa gabanin sallar liman ya tambaya shin akwai wanda ke bin na gaba shi in akwai to ya fito don a biya shi in kai yake bi to ka fito don ka biya shi bayan shi sai a ce a daidai da zabu ka da ka ban tausayi wayo inda ina da murya da na yi waka in ce duniya zallan gawa a ɗauke ni za a kai ni makabarta ina da wata mota mai suna toyota ciki za a sani ana laila ilaba iyalina na gidajena na duka na bari da gani sheli kafani ba takalmi an kai makabira za a sani kabari makabira za a sani kabari yam an aje ni bakin kabari minti biyu la ilaha illallah muhammadu rasulillah ana faɗi sai a sani a rufe ni malam yayi addu'a dangi su yi addu'a yaya su yi addu'a abokai ayi addu'a allahumma salli bayan an karanta kowa ya watse ya saurani da matambaya mala'ika ya zo ya ce min marrabuka na dace sai in ce mai rabi Allah in ban dace ba in ce mai wasop ne ka Allahu Akbar Allah La ilaha illallah wannan waka wa'azi ne ga mutane babba da yaro tsoho tsohuwa an tafi alhaji kana da arziki ka tafi tallaka babu arziki ka tafi mai kano ya tafi bai dawo ba shaktofiki ya tafi ba mu ji komai ba to annabi ma ya tafi bai dawo ba ashe duk wanda ya tafi baya dawowa ya ishi jama'a babu bari kuma mu sada zumunci gaisuwar fata alheri ta abare huce zuwa ga tahiru hashimu garin yarima a karamar hukumar gasol jihar taraba najeriya sai nasiru uban shahada birnin kebbi da alhaji murtala mai gida kwantagora jihar niger sai muhammad mai kayan miya oji gombe da idris m idris da Baturu. Gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Sanusi Alasan Sa'ad Shagar da Gasol Taraba da Muhammad A. Dodo Garba Shede da Ciku Danyar Bawa Barbarejo a Kragana. To, baba an sa haka ne Barbarejo? <laughs> Barbarejo. Ai haka ne ko? To. <laughs> barbarejo a kara ghana to sai adam muhammed gito chadi da aminu alhaji bukari dokoro niger to filamu mini bar ma allah ya sa kai ma mm. haka ne da abdullahi jibrila kiribi kamaru da Alhaji Muhammad Wakil a jihar yobin Najeriya. Wannan gaishe-gaishe kan an an an an hada. Kware kuwa Afirka baki ɗaya ne. Haka. <laughs> Gaisuwa a bar ya huce ga Muhammad Salisu ƙauren na Boda baban Abdulsamad da mai daraja gwamnan jihar Zamfara Dr. Bello Batawali. sai distinguished senator sahabi ya'u kaura wato gaisuwar wannan ta fito ne daga hannun mahmud salisu kauran na boda da mai martaba emir na kauran na moda malam sanusi muhammad ahmed asha sai alhaji sanusi walin kaura da alhaji ibrahim shamakin zamfara sai malam abu kaura mutum abin tsoro ne aikuwa gaskiya sanusi nasiru baban afnan sai Sanusi Muhammad ɗan Galadima MTD kauren na moda da Abdullahi mai shayi bakin kasuwa ƙauren na moda da Malam Ahmed Telan Gayu bakin kasuwa kauren na boda da kuma Mubarak S yaƙi Gusau da ɗaukacin 'ya'yan ƙungiyar muryar talaka reshen jihar Zamfara da fatan sun yi sallah lafiya. Masha Allah, to sai kuma gaisuwar barka da sallah da kuma ta bari huce. zuwa ga alhaji lukman abbas mazaunin new york da yake ziyara a ghana mai luke spring water sai kuma hajiya sa'a mai furen aljanna da alhaji lawan makeri da hajiya ramatu mr lady boutique a kumasi da malam mahe shak yayal abin da matarsa hajiya zainab da kuma alhaji mamun sarkin yakin faila da matarsa hajjiya fauziya to sai kuma sarkin faila na kwadama kankabiya ko kuma kibi alhassan da alhaji amadu shamo gidan mai suna da alhaji ali gidan mai suna da alhaji gado gidan mai suna da alhaji bili gidan mai suna da uwar gidansa hajiya modern bili dukkaninsu a fadama to sai kuma mai martaba sarkin fadama alhaji ridwan abbas wato babban wakilinmu a kasar gada kenan sai kuma babban limamin kasa national chief imam shak usman nusha rubutu mai fadama mai gane baki ɗaya kenan da kuma sarkin faila na new york alhaji awwalu da kuma sarkin faila na new york na da alhaji salihu da galadiman faila alhaji abdullahi bature wanda aka fi sani da bature fili dukkaninsu da fatan an tashi lafiya kuma an yi sallah lafiya. To amin sai kuma wannan gaisuwa daga alhaji haruna wakili ashaka shugaban mahauta na garin ashaka a karamar hukumar funakai jihar gombe wanda yake gaida alhaji dr bala bello tinka da alhaji abubakar yarima madakin gadam da Sani Adamu da Wanau Allah sa da wani waɗannan haka ne da bako mai nama ashaka da kuma baffa haruna bajoga da fatar sun tashi lafiya sai gaisuwa daga hannun asabe haruna zuwa ga wadda take gaida mata zalla kamar yadda take faɗa ta ce zuwa ga amin fatima da sabuwa matar dr sa'idu sani badigo da hajiya da gauda mai tuwo tashar mota bajuga da hajiya amin da kishiyarta matar alhaji sile na yashi bajuga da hajiya gwamma ta baba ya kuma mai gana Iye, aiko labbata ta fito sabakin kyauta hajiya sabakin mm. kyauta da fata gwamma ta ji sha Allah barin ƙara faɗa da hajiya gwamma ta baba ya kuma mai gana da matan kawu mai ruwa bajuga da malam malam mai zanen hula gololo da matar yusuf mai leda gololo da matan dan adda mai mai taranka san wani abu <laughs> ko Allah ya sa haka ne mai maita ranka hmm. da matan Alhaji Adamu Muhammad Tangaru bajoga kenan da matan Alhaji Muhammad Leleji sarkin yakin Udubo da Antigires ni ma na samu hmm, hmm, shiga masha Allah Alheri da First Lady Hajiya Aisha Muhammad Buhari da kuma takwararta Hajiya Aishatu Alhaji Haruna Bibi watar matsuwa da dukkan mata ma'abuta kuma masu sauraron murya Amurka. Shirin a bar ya huce daga hajiya Asabe Alhaji Haruna Bibi watar matsuwa da matan Ilyasu Kawuwa IKD FM Potescom. To, mm, kuwa. Ya yi kokari. Ko ta yi kokari zan kaga kaga an sa har da matai mm, Abin ya girma kenan. Mm. To yanzu zan ansa ne a madadin shugaban sashen Hausa ko kuma zan ansa. A madadin uwar gidan shugaban kasa. Ai shi ne. Ai ko ina cikin tsaka mai ruwa. Lalle wai aikin babba ne unguwan zuwa dan shigo da adda. <laughs> To da fata an tashi lafiya. Amin sun amin. To sai kuma gaisuwar fatan alheri da ta fito daga aliko auta kafinta yalwa gindin akwati barikin ladi jihar filato ya ce ku binka min gaisuwar sada zumunci zuwa ga uzairu mai hat saminaka da hajara gida da tefo fulani gindin akwati da usaini dangote tare da matan shi aisha karasuwa jihar yobe sai kuma malamin kura garin sarkin noma jihar yobe da ya gana usman fari jebuwa da alhaji kabiru pro da matan shi fastuma da sha'awa a gindin akwati da kuma umar garu da matan shi hawa a gindin akwati da sani mai langilangi ya wuri sai kuma sani cid makoli da jt love duna da bashir tela lafiyan bari-bari da ado salati goma ga annabi rijau da kuma sani muhammad chindo to da fatan an wayi gari lafiya kuma mun mika muku barka da sallah Eh, baba ka ce komi kirkin ka ba ka gama kasuwa da gaisuwa ko kaɗan kuwa ja burki nan bari mu dire da waɗannan 'yan wasiƙu kalilan a gaisuwar a bar ya huce da fatar an tashi lafiya ga laraba da ishaya kure da yakubu gidado da iyalin shi da kuma barista yakubu salibawa da iyalansa sai malam sila auta da iyalin shi da haruna dan juma gata da iyalin shi da jeji gata da iyalin shi da fatar an tashi lafiya. labarin da zan baka wani labari ne gajere kamar a ce kacici kacici ko dai. <laughs> To. wani labari wai wani fulatani ne baba. Ka eh. san fulani da cin kasuwa. Haka ne. Yawwa fulani da cin kasuwa kuma akwai wani abin da ba zan faɗa ba da aka san fulani da yawan saye in suka je kasuwa. Na'am. To, sai shi kenan wannan ah, latini ya tafi ya ciwo kasuwa yana dawowa kenan yana kan hanyar komawa gida hmm. sai ya gamu da wani abokinsa to shi ko latinin nan kamar yadda na ce kasan da cefa ne haka wani abu na musamman haka dan ne ya so dan ya tsarabar shi a bakan leda yana tafiya kenan sai ya gamu da abokin shi akan hanya suka gaisa na'am sai abokin nashi shi ba fulatinin. Tuwa hmm. ya tambayi abokin nashi ya ce, ka san abin da na so a cikin ledan nan? A cikin makan leda ya zai iya gane. Sai <laughs> abokin shi ya ce mishi, hmm. a ya ko zan yi in sani tun da gashi nan a cikin leda yake. Hmm. <laughs> Sai ɗan fulanin ya ce mishi, wallahi layi. in har ka gaya mun ko menene hmm. <laughs> a cikin wannan ledar ko hmm. <laughs> to idan na isa gida na idan na isa gida na sa nono na dama to Don <laughs> tare za mu sha da kai Oh. kaga ya gaya masa abin da ke jikin leda a kaikaice ba baba da kai a duka. Eh. mene ne ba fula da lai ya sau a ba da sani na sa abin da ya dauko ko da yake ba zan faɗi baka sa an sa ba sai ya je gida ya dama nama da nono to magana kenan <laughs> eh a wannan gabar sai mu ka gaisuwa ta musamman ga hanya sa'adatu mai furan aljanna Ana <laughs> sa'adatu bai fura aljanna eh. da isa wa dabarikin ladi. Eh. <laughs> In hajiya Mai fura aljanna ta dama ka san ko menene a Ina san gaskiya. <laughs> Ai kai ita hajiya a bulu leda take aiko mana. Eh eh haka da ne. Ah, tana abun nan curin ma ai. Wanda za a kawo a dama. Ban sani ba ko ta je wannan kasuwar ce. kai kana neman ka ce wai ka sa abin da bulatan nan ya na isa ida ban sani ba ka <laughs> kana kana kokarin mm. gaya ma bulatan nan ka sa abin da ke da ke da ya da ya dama sannan za mu gane. sai kai ka na kamata ma na ɗaga mu da hannu sabili da haka tilas mu ja burki da ya za din. baba ya koma kiri alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri